Jama'a muna muku maraba da zuwa zauren VOA. Muna tattaunawa da ƙwararru kan fannin tattalin arzikin Najeriya da irin yanayi da ya tsinci kansa a ciki. Za mu tashi ne a bayanan da Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, malami a jami'ar Yusuf Mai Tamasila da ke Kano ke bayani. Dr Bismillah. Ita kuma gwamnati a dalilin samun kuɗinta ya yi baya. da yawa abin da yake shiga asusun gwamnatin tarayya musamman gwamnatin tarayya sama da kaso 96 cikin 100 yana tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa saboda haka tana neman hanyar da za ta samu karin samun kuɗin shiga sai ta maida naira haja duk lokacin da ta kare naira kuɗin shiga gwamnatin najeriya ƙaruwa yake misali daga watan jun na shekarar ta gabata da gwamnati ta kai naira kasuwar nan ta karya ta zuwa yau gwamnati a dalilin wannan ta samu kimanin naira tiriliyan biyu ƙari kan abin da take samu a baya kawai a dalilin ta karya naira saboda ai duk kuɗin da muke samu a dala yanzu idan ya zo idan da a naira 430 take saidawa yanzu za ta sai saida dalar nan a naira 800 zaune abu zuwa naira 900 kaga ta samu kimanin karin 400 zuwa 500 a duk dala daya to gwamnati ta mai da shi hanyar samun kuɗi ta mai da naira najeriya haja wannan abin kai co ne waɗannan kuma su ne manyan dalilai saboda haka ya kamata gwamnati ta gane cewa babu ƙasar da ta mai da ta ya zama haja na samun kuɗi in ba najeriya ba gwamnati ta daina tunanin samun kuɗi daga naira saboda me lokacin da take samun wannan kuɗin tana ƙara tura al'ummar najeriya ne cikin ƙangi na talauci yanzu a shekarar da ta gabata kaɗai sama da mutum miliyan tara sun fada cikin ƙangin talauci kuma a yanzu haka akwai miliyoyi a bakin gaba suna dab da fadawa wanda da zarar naira nan ta kara karewa su ma za su fada cikin tsanani na talauci ga yunwa ta fara wa 'yan najeriya barazana ya kamata musamman yadda muke kashe kuɗi kan kayan abinci a kimanin shekara takwas zuwa tara da ta wuce da aka yi wani bincike sai aka ga cewa dan amerika abin da yake kashewa a albashin shi akan abinci bai wuce kaso shida ba zuwa kaso bakwai amma tun a lokacin dan najeriya shi ne yake yake kashe kaso mafi tsoka a duniya a kan kayan abinci na samunsa saboda tun a lokacin kimanin kaso 57 zuwa 60 dan najeriya ke kashe na yi imani yanzu da za a sake wannan bibiyar watakila ya kai kaso 100 ko ma ya wuce saboda haka rayuwa ba za ta tafi a wannan tsarin ba idan akwai kayan abincin da ba ma iya samarwa a gida wanda zai wadace mu ya kamata gwamnati ta sahale wa 'yan kasuwa ko ita da kanta ta ɗauki ragamar kawo gibin da muke da shi domin abinci da yin kaɗan yana yin tsada duk nau'in kayan abincin da bai ishi 'yan najeriya ba kuma da ake noma shi a gida ya kamata a hana fitar da shi idan har bai wadace mu ba idan kuma ana yin wani nau'i na kayan abinci misali a wadace kuma ana yi har da rara ya zama na gwamnati ta sa doka iya rarar za a fita da ita ya zamana mu a nan ba za mu samu karanci ba balle ya rinka hawa idan aka dau irin wa'annan matakan za mu ga ragowar hauhawar farashi na kayan abinci kayan abincin zai sauki sannan kuma a ƙara inganta bincike na yadda za a haɓaka wannan kayan abinci misali yanzu a najeriya idan za mu yi alkama a duk hekta ɗaya abinda muke samarwa bai wuce ton ɗaya ba na alkama amma idan ka je egypt a duk hekta ɗaya suna samar da sama da ton shida cikin ɗari a sama da ton shida a duk hekta daya shinkafa abinda muke samarwa bai wuce ton biyu da dugo bakwai ba a duk hekta daya amma in ka je egypt suna samar da ton takwas zuwa ton tara a duk hekta daya wannan ya samu ne saboda mai suna bincike suna inganta harkar noman najeriya ba ma wannan bincike yadda za mu inganta za a fitar da kuɗin amma ba za a yi ba saboda ana yi da mun ga yadda kayan za su rinka haɓaka wajen sarrafawa to amma ba sa haɓaka wannan ya nuna duk kuɗin da ake fitarwa ba da gaske ake ba a wannan binciken saboda haka wannan su ne kusan hanyoyin da ya kamata a bi sannan kuma gwamnati ta daina tunanin kawai samun kuɗi kai tsaye na karya naira da makamantansu a'a ta yi tunanin yadda za ta sauko da darajar a inganta darajar naira kuma ta sauko da darajar a kuɗin ruwa tsadar kuɗin ruwa ta yi yawa a najeriya kuma ba zai sauko ba sai ta rage ciwo ba su suka ko ta dakata da ciwo basu suka a cikin kasafin kuɗi in aka daina ciwo basu suka a kasafin kuɗi kuɗin ruwa ya yi ƙasa in najeriya da dama za su iya zuwa bankuna su karɓi bashi su je su aiwatar da harkokin tattalin arziki wannan zai taimaka wajen samun ayyuka haɓaka kuɗin shiga na al'umma da inganta rayuwar al'umma ita kuma gwamnati a gefe guda za ta rinka samun haraji yana shigo mata daga wannan samun kuɗi na al'umma da na masana'antu sai ta haƙura da samun kuɗin da take a yanzu daga naira nan da shekara ɗaya biyu za ta iya samun arziki arziki daga hannun al'ummata ba sai ta hannun naira ba na san cewa 'yan siyasa suna ganin shekarar su hudu kawai suke da ita kamar ba za su iya haƙurin shekara biyu zuwa uku ba kar su samu matsala wajen zaɓe amma da za a samu wanda zai haƙuri ya gwada musamman yanzu sabuwar gwamnati ce a gwada wannan tsarin su daina ciwo ba su ba wa al'umma dama yadda za su haɓaka tattalin arzikin kafin lokacin zaɓe abubuwa za su canja sosai kuma wannan kaɗai zai iya ba wa al'ummar daman su zaɓi gwamnati ba wai sai ka ciyo bashi ka zo ka yi titi ka yi gada da makamantansu ba kuma ka sa al'umma cikin talauci ba shi shine wannan zai sa al'umma su zaɓe ka ba ah, da fatan mahukunta za su yi gyare-gyaren da ya kamata malami na gaba bismillah assalamu alaikum sunana buhari gumel daga nan lagos nigeria Eh, magana akan tattalin arzikin kasa gaskiya tattalin arzikin kasar najeriya ya samu matsala sosai tun da ma ake ba a taɓa samun karewa tattalin arzikin najeriya ba irin wannan lokacin yanzu ka duba yadda ƙasar take ciki da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati kowa yana cikin wani hali kowa yana cikin wani hali na ha'ula yana kaka na kayi rayuwa ta yi tsada komai ya canja yanzu magana da ake yi yanzu ma'aikata ba ta iya zagoron aiki complete 5 days ba zai yi ba saboda idan kai ka kula da abin da za ka karba a wata da transfer da za ka yi ka jagoran aiki in kai haka abin ba zai yi ba ba a iya biya kuɗin makaranta yara da yawa suna na a gida a zaune ba sa zuwa makaranta saboda abin ba zai yi ba yan kasuwa rayuwa ta yi tsada kayan da ake sayar a samu riba yanzu abin ba ya yi ba a samu a cikin kaso kusan goma da kake samu na riba yanzu bai fi ka samu kaso biyu ba to za ka yi rayuwa a ciki to kawai shawar da nake ba mutane 'yan kasa dole a rage bukatu a rage rayuwa a rage abubuwa da yawa saboda duk wani expense na rayuwa da ake yanzu wanda yake bai zama dole ba sai a hakura da shi saboda hannun da ake ci ita kuma gwamnati babban matsalar da aka samu guda ɗaya ne saboda shi rage wannan tallafin da aka yi mutane ana ganin cewa rage ta tallafin nan zai kawo sauki a ƙasa to wallahi tallahi ba sauki aka samu ba an samu matsi na rayuwa da halin kunci na rayuwa a cikinsa saboda haka sha da nake ba gwamnati ta yi haƙuri wannan tallafi da aka ce da ada da shi saboda ƙasa ana cikin wannan ne an yi abin nan domin a samu sauƙi to sauƙi bai samu ba sai wani ƙarin matsitsi aka shiga na cikin hawa wani kunci na rayuwa to kaga ai rayuwa tana cikin wani ha'ulai ana cikin wani yanayi a ƙasar nan saboda yanzu in ka duba mutanen da suke cin abinci sau uku yanzu ba sa iya cin abinci sau uku mutane sau biyu suke ci matsalar ma babban matsalar guda ɗaya da mutane yara yanzu ga sun ɗalibai sun yi jarabawa sun samu admission sun shiga university amma abin ba zai yi ba saboda halin rayuwa da ake ci mutum ba zai iya biya kuɗinsa kuɗin tsirehin bai tafi suku ya tafi makaranta ya je ya ci gaba da karatun sa saboda abin da kake samu idan kasuwa ne kai abin da kake samu yanzu duk abin da ka samu abinci ya riga ya cinye komai na rayuwa dukkanin wani al'amarin na rayuwa gaba ɗaya abinci ya riga ya cinye shi a kaso kusan goma yanzu a kaso kusan ɗari na harkar sufuri ta najeriya yanzu kaso arba'in sun ajiye ababen hawan su kaso sittin da suke amfani da su saboda yanayi da ake ciki na yadda zaka zama motar ka mai da abin hawan kayan da zaka yi ba zai yi ba saboda kana magana abinci ne yanzu yanzu magana abin da ake an ajiye kuma magana abinci ake yi ba maganar wani wani harkar haka sifiri ko wani abu yanzu magana abinci ake yi ka samu kai da yaranka ku samu ku ci abinci sau uku a rana shi ake magana wallahi da yawa mutane ba su iya cin abinci sau uku wani sau biyu zai iya ci ya yi kokari ya ci sau wani sau ɗaya ma zai ci wallahi wallahi alazim wani ya ci abinci sau ɗaya ba zai ƙara ci ba shikenan to wannan ƙasa za a yi wacce irin ƙasa ce wannan muke ciki wacce irin gwamnati ce wannan da ba a tausayin talaka a ciki mutane ana cikin wani hali harkar asibiti ta riga ta zama tsada komai ka je yanzu magana asibiti babu abin da aka samu sauki a cikin sa babu wani harkar da abin da talaka yake jin daɗi a cikin ƙasar nan babu shi babu wani abin da talaka yake samu sassauci a cikin sa babu shi saboda haka ya kamata gwamnati ta duba cikin halin da ake ciki a tausaya talakan ƙasar nan a tausaya mana a duba halin da muke ciki a duba a samu sassauci a cikin al'amuran rayuwar nan a samu sassauci cikin alamar rayuwar nan a samu sassauci a ciki ya kamata gwamnati duba shi shugaban kasa ya haƙuri shiga cikin lamarin ya duba cikin talakawansa suna cikin wani hali ba a cikin wani hali a ƙasar nan yanzu magana da ake magana tattalin arzikin nan yanzu nan da shekara biyu ma wallahi al'azim nan da shekara biyu halin da ake ciki halin da ake ciki a yanzu nan shekara biyu sai ya linka sai ya linka sau sai ya linka wajen sau nawa nan da shekara biyu idan gwamnati ba ta yi wani abu akan wani abun ba two years masu zuwa halin da ƙasar za su cika Najeriya sai dai kawai Allah da ya gyara saboda haka muna kira gwamnati ta shiga cikin wani lamari ta duba da idan basira a masana ta sanin tattalin arzikin ƙasa su ba da shawarwari yadda za a magance wannan matsala ake ciki amma in ba haka ba akwai matsala cikin na Allah da ya sauka Allah kamar fita. Muna godiya kwarai kwarai da gaske da bayanan Buhari Gumel za mu dakata a yau sai makon gobe za mu ci gaba da shirin. inda mahalarta zauren ke tattaunawa kan halin tattalin arzikin Najeriya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da baban gida Jibril wanda ya haɗa shirin daga Legas. da Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku daga nan birnin tarayya Abuja. Ku huta lafiya.